Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na al'adunmu na gado daga sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum ni ne Faruk Muhammad Yabo. A makon jiya dai mun gabatar muku da shiri ne kan Shehu Usmanu Nubodiyo da kuma batun da'awarsa ko kuma ta jadidin addinin da ya yi a yankunan ƙasar Hausa da kewaye. Har ma shirin ya taɓo batun takaddama tsakanin sheikh attahir usman bauchi shahararren malamin addinin musulunci a yankin arewacin tarayyar najeriya da kuma masarautar gidan abdullahi gwandu da ta fita daga gidan shehu usman nufodiyo wadda ta mai da martani akan wasu kalaman da shehi ya yi kan shehu usman nufodiyo to sai dai a wannan makon mun hira da farfesa aliyu muhammad bunza wanda kuma ya gaskata kalaman sheikh attahir usman bauchi da ya ce ya yi su ne bisa ilimi da fahimta amma karancin masaniya ga al'umma ta jawo rikici a ciki. Idan ya ce jihadin na sara in sara na buga in buga bai kai zuru ba mana shek dan bai je zuru kansa yakin ba to ba za a kare tashi ba malam gaskiya kara kare kara mu bi son kai da banna mu ci mutane mutunci lalle Usman dan bai je zuru ba bai je ba ga tarihi ba mu je inda je zuru yakin ba to a wannan makon a hirarsu da wakilin mu na Bauchi Muhammad Ibrahim Bauchi Sheikh attahir Usman Bauchi ya yi karin haske akan ma dalilin da ya sa ya yi wannan kalamai. mun dan samu saɓani ne mu da sarkin musulmi sarkin musulmi an naɗa shi sarkin musulmi ma'anar an ce sarkin musulmi har da kowane musulmi kenan mu muna son da yake yana da babban makami na addini ya rungumi malaman addini amma sai ya rungumi yan izala mu aka bar mu wai ai su yan izala su suna neman sa ne mu ba mu neman sa <laughs> mu neme shi ya babu mai in ba bukata wajen mu ba bukata wajen sa yace abin da yasa rungumi yan izala ai su suna tare da shi su kullun suna wajen sa ne mu ko ba mu je ba to a matsayinsa na sarkin musulmi ai kamata ai tunda da musulunci baiwa sai da addinin musuluncin sai da ilimin musuluncin ilimin musuluncin da addinin musuluncin ko yana wurin malaman da aka san su da sanin addinin musuluncin ba wanda aka su da zagi ba to da muka saba haka sai ya kira taro na sarakuna da maloniyoyi da 'yan siyasa cewa yana kiran taro za a tara miliyan dubu da ɗari biyar za a kafa wa izala headquarter a abuja da muka ji wannan bayan ya rungume su ya ajiye mu sai muka ji abun ya ɓata mana rai to aka ana cikin wannan to sai ya ji tsoron abun ba don ba zai ji daɗin abun ba sai ya ce wallahi ni ba na son ya faɗa da kai da yi faɗa da kai gara yi faɗa da kowa najeriya kan yi faɗa da kai kai ka nuna inda kake so mana kai ma a gina maka ya ce zai kira mutane su mini lancin in ina da filin da fila a abuja zai kira mutane su mini lancin sai ya sa su ma sun ninka to shine aka ɗauki wannan maganan tamu ta na ce in fa yana takama shi jikan ɗan hodiyo ne mu muna tare da jikan annabi gaba daya tunda shi sarkin musulmin izala ne rike izala sabo ko zamu rike abin da muka sani to shikenan sai wadan wani yaro dan iska wani mai neman hada wuri sai ya dauki tsohuwar maganan sai ya kai masa don a da hankali kusan azumin nan sai suka ci ai na yi jafa'i wa dan hodiyo na yi masa menene na ni sunan babana Usman lokacin da bai karatu bai ji haji ba Usman ake ce masa ba shehu ake ce masa in ka je shehu a najeriya suna wa kenan sunan dan hodiyo mu masu girma dan hodiyo ne masu respectin nasa ne abin da ya faru kenan ake faɗin magana guntu guntu alhazan arewaci alhazan jihohi annabi ce ya ce a halin da ake ciki ba matsala tsakanin shi da sarkin musulmi a tsakanin mu lafiya lau sai dai na rungume da jan gizalan sa kuma muna zaman mu me kenan yanzu za a ce ita ce makomar musulmi da musulunci baki daya a ƙasar nan musamman muna zaune lafiya kowa ya ga in mun yi taro yadda kake ganin jama'a in mun yi taro din nan ai wanda ya ce ana neman haɗa kan musulmi shi zai koro musulminsa ya zo ya sa su cikin musulmin mu sarkin musulmi dai sako da shi ni na masa kyakkyawan nufi da zaman alheri da zaman lafiya suna cewa na ki haɗa kai da yan uwansu yan izala amma kiristoci suna zuwa wuri na muna shan ruwa da azumi kuma goodluck ma ya kira ni har gidansa na je na sha ruwa wannan abun kunya ne na zubar da mutuncin najeriya na zubar da mutuncin musulunci abin da ke tsakaninmu da waɗansu daga cikin waɗannan mutanen nasu kenan a irin wannan in aka ce zaɓe ne ka zaɓi abin da kake so sai zama duk babu abin da kake so ɗin abin da kake so ɗan uwanka musulmi bai zo ya shiga zaɓe ba sai mutane guda biyu wanda wannan baya son ka amma ya ɓoye wannan baya son ka amma ya bayyana in ya zama dolewa za ka zaɓa wanda ya ɓoye kiristoci suna yanka mu sun karrama mu sun zo sun aiko sun ce za su zo buɗe baki tare da mu sai mu ce kar su zo muna gaba da mutane ne sun zo mu sha ruwa sun zo na mun sha ruwa sun zo bana mun sha ruwa shi ko goodluck ya sha kira na in je wajensa ban samu zuwa ba to da na ga abin ya yi tsawo kar ya ce ina gaba da gwamnati mu ko ba ma gaba da kowa ba balle gwamnati bana sai na je muka sha ruwa tare wai abin da ya jawo zagi na kenan wajen yan izala da abokansu na je gidan jonathan mun sha ruwa yan kiristoci sun zo gida na mun sharuwa amma na ki haɗa kai da yan uwansu yan izala musulmin su to wannan shi abin da yake faruwa to idan muka koma ga batun yankunan da shehu usman nufodiyo ya kafa tutar wakilci kuwa za ku ji mu da malam bello yan shugaban hukumar bincike da kuma adana kayayyakin tarihi ta jihar sokoto da bayani akan wakilan shehu usman fodio a wannan lokaci da suka hada da sarkin kabin moyi na yabo wanda kuma shine kan takarda to na ɗaya dai kamar sai mu hara akwai sarkin kabin muhammadu Moyi wanda shine shehu usman dan fodio ya batuta a yabo sannan akwai mallam Umaru dallaji wanda shine shehu usman dan fodio ya batuta a katsina sannan akwai sarkin zamfara abu hamidu wanda shehu ya batuta a zurmi sannan akwai mallam ibrahim zaki wanda shehu usman dan fodio ya batuta a katagun sana akwai mallan isaku wanda shehu ya ba tuta a daura amma na ya kamata a dama mutane bayani game da daura saboda su wannan duk da za mu haɗa duk zuriya su ce su a rike da su a rike da sarautoci inda suke hali yanzu bancin kano da da daura ita daura yanzu ta kuma mulkin haɓe don bayan shekara ɗari da tura suka dawo aka sake mai da sarautar ta kuma daga haɓe ta ita daga fulani to ga wanda ya kamata mutane su san su fahimci da wannan to bayan shi sai sulemanu kano shi kuma kano shi a sarki shi shehu ya batuta amma ba zuriyar shi cin a da sarautar kano ba zuriyar ibrahim dagu haka mutane ya kamata su fahimci da wannan sannan akwai mallam musa wanda shi shehu ya ba sarauta a zaria ko zagzag ko zazzau sannan akwai buba yaro a gombe akwai modibu adama adama wanda ake ce mahombina akwai muhammadu abdulalim wanda shi shehu ya batuta a ilori wanda wasu ka ca yarabawa sannan akwai mallam dando wanda yake shine shehu ya batuta a nufe ko bida sannan akwai muhammadu manga wanda yake shine shehu usman da ba tuta a misau sannan akwai gwani muktar wanda shi shehu ya ba tuta a borno sannan akwai yakubu na bauchi wanda shi ɗaya ne bahaushe wanda ba bahilla ce ba wanda shehu ya ba tuta amma na bala na kabilanci ba saboda dai muhimmanci mallami ne to shi kuma shehu shi ya ba tuta a bauchi akwai muhammadu wabi wanda shehu ya ba tuta a jama'are akwai samba dan ashafa wanda shehu ya ba tuta a yandoto sannan akwai sambu da gimsa wanda shi shehu ya ba tuta a hadeja sannan da mallam dan tunku a kazaure. to ganin cewa sarkin kabi moyi na yabo a jihar sokoto ne farko ga karbar tutar wakilci ta shehu usmanu na podio muka nemi ji daga sarkin kabin yabo alhaji muhammadu mai turare na biyu ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan sarautar fulanin labawa da turankawa da har yanzu su suke sarautar masarautar sarkin kabi yabo wadda kuma na ɗaya daga cikin masu zaben sarkin musulmi a jihar Sokoto. Shin dawa-dawa ne kwamandojin yaƙi na Shehu usman na Fodiyo a wannan lokaci baya ga Muhammadu Moyi Junayabo? To, duk da yaƙe-yaƙen da ɗan Hodiyo ya inda aka samu nasara Malam Malam Moyi na ɗaya daga cikin wanda suka gudanar da wannan yaƙi. Domin Malam Abdullahi Gwandu shine kwamanda na ɗaya cikin kwamandodin Shehu usman bin Fodiyo sannan ɗansa Muhammadu Bello sannan aliyu jodi sannan malam moyijo sannan na moda da kauran na moda ga su a na dan hodiyo duk yaƙuƙan da aka yi wanda su ne kumandodi kuma wanda suna hita da yaƙi. tuma dalla sarkin kabin ya yabo alhaji muhammadu mai turare na biyu kenan kuka saurara kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan sati sai wani sati idan allah ya kai mu yanzu ka madadin sauran abokan aiki musamman wakilinmu na Bauchi Muhammad Ibrahim Bauchi Faruk Muhammad Yabo ke fatan mu kasance lafiya.